Mm-hmm. muna kan magana ta tuba akwai har yanzu cikin wannan babi da muke na cikin dai riyadu salihaina wani hadithi ina ganin tsallake shi mun kai wa an zirri bin abi hubaish radiyallahu anhu daga sun dan abi hubaish Allah ya kara masa dace ka yace ataitu safwan bin asalin na zo wajen safwan dan asalin radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda da na zo wajen shi faqala ma jaa bika ya zirri me ya zo da kai na ya kai zir faqul ra'ul ilimi wato a ja abi bi ilayka ra'ul ilimi neman ilimi ne ya zo da ni gurinka wannan ya nuna ashe magabata mu kullum suna liƙe ne gidajen wa sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim da suka yi karatu kuma wadda sahabbai ma za ka ga matasan sahabbai sun manne ma manya suna yawan binciken su musamman in mutum ya dubi abin da ke cikin sahih bukhari na kisar uh, abdullahi bin abbasin da hurru bin kaisin sun zauna suna tattaunawa wata rana akan matsalar wani musa ne annabin allah ya ambata cewa uh, ya haɗu da wannan annabi khadir ko? Uh, hurdu bin kaisin ya ce abdullahi bin abbasin ya ce musan bani isra'ila ne wato musan fir'auna musan da aka aika ma fir'auna wa qala al-hurr shi kuma hurr yace la innama huwa musan akharu wani musa ne na daban ba wancan musa bane kenan musa yan suna da yawa don haka ba wancan musa ne da abdullahi bin abbas yayi magana ba suna nan suna tattaunawa kawo dalili to ai abin da maka shine saboda kaza to ai abin da ke nuna maka shi bane kaza ai abin da kawai suna ciki al-imam al-bukhari na gargado hadisi yace famar da bihuma ubay ibn ka'b sai ubay ibn ka'b ya shuɗe kusa gare su wato ya biyu ya same su suna wannan fada'a ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya kira shi fa qala yace tamaraitu ana ne dinnan mun danyi wato musanyar ra'ayi wa sahibi hada da abokina wannan musa game da abokin tafiyar musa allazi sa'ala musa sabila wanda annabi musa har ya roki allah ya tambaye shi a faɗa mishi hanyar da zai bi ila lukayihi zuwa haɗuwa da shi kai kuma kana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wato dattijawa kenan gare mu shin ko ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ambata sha'anin shi qala na'am yace eh qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qama Musa khatiban fi bani Isra'ila wata rana annabi Musa ya tashi alhali yana khutba cikin bani Isra'ila fasu'ila an a'lami ahli al-ardi sai aka mishi tambaya wane ne yafi kowa karatu wa yafi kowa sani cikin mutanen da ya sani a huskar bayan kasa shine faƙala musa ana sai musa ya ce ni shi annabi musa annabi musa sai ya ce ni fa'atabahu Allah subhanahu wa ta'ala islam ya rudda ilma ilaihi sai Allah ya zarge shi saboda bai mai da ilimin gare shi ba Musa abinda da yake gani tun da shi yaka aiko kuma shine eh, kalimullah ai <laughs> shine ne kowa karatu cikin mutane kenan amma yana daga cikin ladabi da ake so mutum ya dan sauka ƙasa sai ya ce ni sai Allah ya zarge shi akan haka ya kamata ya ce Allahu a'lam Allah shi ya kowa sani sannan ya ce amma kuma ni Allah ya aiko ai ba to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya zarge shi fa qala ta'ala lahu bala Allah ya ce akwai mana inna lana abdan muna da wani bawan da hu a a'lamu minka yafi ka karatu to da yake kullun su magabata game da neman ilimi idan ka ga sun tsaya wannan Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya ce tun daga farkon bakara har zuwa ƙarshe ba wata aya da ta sauka fati ya san lokacin da ta sauka ya san inda ta sauka ya san ko akan mai ta sauka ya san ma'ana ta ce kai ni fa yanzu da na san akwai wani wanda ya fi ni sanin alkur'ani da na tashi na je na yi karatu gare shi wato su kullum magabata kokarin su ji ina ne aka ce ga wani wanda ya fi su da zarar an ce ga wani wanda ya fi su to take ba bata lokaci to rayuwa me ake yi da ita in bancin neman ilimi wucewa kawai za su yi ba duniya ce gaba ba kawai ya za a yi a san Allah subhanahu ta'ala a san abin da Allah ke so a san abin da ba ya so a nisanta ya za a yi a samu wasu romoyi da ake son a samu wani alkhairi karkashin su an sha haka magabata suke Allah ya saka musu da alkhairi shi yasa tsine musu da zagin su ga ka cikin miyagun mutane kai ma mugu ka ce za ka zagi tabi'ai ma bale sahabbai Allah ya sauƙaƙa duk da yake abin ya zama addinin mutane yanzu amma kuma ba masu hankali ba don tun mai hankali ko abokin baban shi ai bai iya zagi sosai kuwa malam to balle wanda aka ce abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya wuce ya bashi yana son shi kai ka sani annabi ya yarda da shi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala su ne suka yi mishi janaza suka rufe shi su suka yi mishi sallah su suka je wajen yaki tare da shi su ne yake gani da idanun shi ya shaide su ranar alkiyama yana shaida su su ne wanda har ya ɗebe wasu daga cikin su muhimmai da dama ya ce 'yan aljanna ne kusan mutum goma wanda wasu duk sun ɗauka ma wasu ba mutanen kirkin ba ne kuma da haka suke yawatawa su zagi sahabi su zagi wanda suke so su ci mutuncin shi su yi hoton shi ko da siga wannan su yi abin da suke so amma su in ka taba malamin zai ka ta zagi kuma kuma malamin nasu dan duniya ne dan ta'adda ba ruwansu Allah ya taimake su suna cikin mutanen da wato mutanen da musulunci bai dama ba dan in musulunci ya dame ka ai yadda suke damuwa da malamin su sai ka hi damuwa da sahabban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hiya da dubun malamin su to in ma sun same ka ka san kimar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yana yiwa su zo su zagi su zagiwa su zagi sahabin annabi gabanka kai kuma ba ka iya zagin malamin su dan zamanin ku wanda ka fi shi mutunci ka san shi wanda mata na iya zuwa wajen shi guda ɗari da ya tarbe su ya yarda da abin hanya da mata a yi abin da ake so sai yanzu kai baka iya zagin malamin su amma suna iya zagin kasa zagi mata annabi sallallahu alaihi wasallam uwarka mahaifiyarka matar babanka wadda ta rene ka wadda ana ce mata uwan muminai hmm.